to haka duniya take idan ka matsa wani shi ma wasu sai su matsa maka idan ka sauƙaƙa wa wani wani shi ma sai su sauƙaƙa maka ka je ka takura wa bawan Allah wanda bai ji ba bai gani ma bai shiga sabgar ka ba ka zo ka takura masa to ka sani cewa mu ba wai YouTube ne a gaban mu ba kuma ba mu damu da YouTube ba in ka bibiye mu 'yan kasuwa ne mu muna harkar kasuwancin mu bamu ma san meye wani daɗin youtube ba kawai dai mun nace ne muna yi yawa duk abin da kaga kana da allowance din time din da zaka yi sai kai wallahi alazim ko copyright na gani a jikin bidiyo na ɗaya na rantse da Allah sai na kona channel ɗinka muna da ilimi da basirar da mun san duk wata hanya da ake akan youtube ba wai kidahumai bane mu ko a jawuna ko ka zo ka rinka da mutane wai a cire menene a cire sound a cire bidiyo a cire wani waye a cire wani waye a cire mu da muke yi mu a yanzu muka ba da sanarwar cewa duk wani wanda yake amfani da kayan mai cire ina ga a youtube in ka hau wayanda za ka gani kaɗan ne mu ma allah ya mana baiwar da mun yadda mutane da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba su ɗauki kayan mu su mora su amfana amma ba wai ka zo ka rinka wani waye kowa ya cire ma abubuwa a ciccire kaza a ciccire wallahi azim yadda ban ma san ma meye ma wani ribar youtube ba ko ban san ma wani menene na youtube ba kawai yanzu ma na ji na mayar da hankali ne ma a kansa amma wallahi ko wanda muke tare da shi aka sawa strike wallahi sai na lalata channel din taka ai mun santa mun san me take yi mun san me take kawo mun san duk wani abubuwa da kake ganin yana motsi a youtube muna sane da shi yawwa sai da na yi digiri a kwamfuta sannan na yi digiri a kan social network don mu kamfanunuwa ma da dama sun nemi mu aiki da su muka ce a muka tsaya muke dan shiriri ta muke kasuwancin mu ma ka rinka tunanin wai dan ka dan san wani abu ka san waye waye kaza kaza waye kaza harkar gaskiya ce in ka matsa wani dole kai ma a matsa maka ka zo ka sa mutum a gaba ka takura shi ka hana shi saka ka sa duk mutane ana neman a shigar masa cikin rayuwa har da barazana amma kai kai ne zaka fito ka rinka cewa wai an sa wani su an sa suna ko an sa wani hoto ko an sa bidiyo ko an sa wani waye duk wanda bai cire ba zaka ɗauki strike zaka saka strike ka daɗe baka sa strike din ba wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi copyright ma ba strike ba na gani akan channel ɗin wanda muke tare da shi wallahi al'azim wallahi sai na lalata channel ɗinka.